zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da aka samu wannan gyaran jama'a aka samu absolute security ba ma barna dangane da abin da ya shafi tsaro tana bayyana a wurare biyar ne a ce kuna shugabancin mutane ana kisan kai kuna shugabancin mutane ana kwashe dukiyar mutane kuna shugabancin mutane duk wanda ya ga dama ya ci mutuncinsu ya ci mutuncinsu sannan ana hargitsa wa mutane nasaba mata aure ta fito a buge ta ai mata fyaɗe ta ɗauki cikin shege ta je ta kai wa mijin aure ko an fahimta to sa'an nan sai game da addini ya zama addini ba shi da wata daraja duk inda aka ce akwai secularism wannan secular system ne babu ruwansu da addini to wannan an gama cin mutuncin Allah gaba ɗaya ma'ana ya Allah babu ruwanmu da kai kuma kai ma babu ruwanka da mu game da harkokinka game da harkokinmu wannan tsarin jama'a da annabi sallallahu alaihi wasallam a zo sai da aka samarwa da mutane ingantaccen addini wanda dama shine makasudi mafi girma aka samarwa da mutane tsaro game da dukiyarsu aka samarwa da mutane tsaro game da rayukansu mutuncinsu da nasabarsu da komai to ya zama an gyara duniya kenan